Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 19 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu hadiman shugaba Donald Trump su ba da basi akan batun tsige shi a cikin watan Janairu. shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labaran kasashen waje kanin gwamnatocin afirka da kuma kungiyoyin rajin 'yan gudun hijira suna sa ran samun wata gagarumar nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yankin da ake yawan haska matsalolinsu a kafafen yada labarai kanin labaran kenan aka saurara A yau Majalisar Wakilan Amurka ke shirin kada ƙuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. To ko menene makomar shi a siyasance in Majalisar Wakilan ta yi nasarar tsige shi? Makoma ta ne shi zai ci gaba zama shugaban kasa. kawai wannan tabon da aka bashi cewa an tabbatar shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi amma ba wani abu da zai sha shi Haka kuma a yau Laraba 18 ga watan Disamba kasar Nijar take bikin cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya inda shugaban kasar ya yi jawabi ta kafafen gwamnati inda ya taɓo wasu muhimman batutuwa musamman matsalolin tsaro sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kai farmaki a cikin garin ganye da ke jihar adamawa inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da ƙananan yara haka kuma muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda madina dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjayi ɗan Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu manyan hadiman shugaba Donald Trump su ba da bahasi akan binciken tsige Trump ɗin a cikin watan Janairu. mcconnell ya kira yunkurin tsige shugaba trump da majalisar wakilai mai rinjayen democrat ke yi wanda akwai yiwuwar kada kuri'a yau larabanin tsige shugaban na amurka cewa wuce gona da iri ne kuma babu lissafi mcconnell ya ce ba aikin majalisar dattawa ne ta gudanar da binciken wanda ya yi laifi ko kuma binciken kwakwaf domin samun wani da laifi ba Shuma ya ce ya kamata majalisar dattawan ta saurari bahasi daga jami'an Trump hudu ciki har da babban hafsan fadar White House Mick malvani da kuma tsohon mai bada shawara a kan tsaron ƙasa Joe Bolton a kan abin da suka sani game da yunkurin da Trump ya yi tsawon watanni ya sa Ukraine ta gudanar da bincike a kan babban ɗan takarar Democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. batun trump da ukraine da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka dakatar da taimakon soja da ake baiwa kiev da zammar taimakawa yaƙi 'yan awarin ƙasar rasha a gabashin ukraine shugaban rasha vladimir putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan wasu da ke kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labarai na kasashen waje a matsayin wani bangare na dokoki masu yawa da rasha ta fitar tana auna kafafen yada labarai na kasashen waje da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take daukan su abokan gaba. matakin na baya na yana karfafa dokar da aka tabbatar da ita ne a farkon wannan wata da ba ta tsaya a kan kafafen yada labarai na kasashen wajen kadai ba amma har da ɗaiɗaikun mutane lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna 'yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da ma masu amfani da yanar gizo ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi allah wadai da waɗannan dokokin suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi wurin hana faɗan albarkacin baki amma kuma 'yan gamu kashe mun rasha suna ganin wannan wata hanya ce ta kare mutunci ƙasar da kuma abin da suka kira yawan tsoma bakin ƙasashen waje a ƙarƙashin dokar kafafen yada labaran na ƙasashen waje za a buƙaci masu yi wa wasu keɓaɓɓun kafafen yada labarai aiki su saka alamar da ke nuna ma'aikatunsu na ƙasashen waje ne kana su gabatar da kansu domin tantancewa da kuma binciken ayyukansu da kuma harkokin kuɗaɗensu. gwamnatoci a kasashen afirka da ƙungiyoyin rajin 'yan gudun hijira suna sa ran wata samun wata gagaruma nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yaƙi da ake yi na wato kyaman da ake yi ma 'yan gudun hijira da kuma taimakawa ɓangare da ake haska matsalolinsu ta kafafen yada labarai. afirka ita ce kan gaba wurin samar da 'yan gudun hijira kano suna cikin miliyoyin mutane masu tafiyan a kan sahara suna ƙetara tekun mediterania zuwa turai domin samun kyakkyawan rayuwar da ba su samu a ƙasashen su amma kuma afirka ta samar da matsugunai ga sama da kashi daya cikin hudu na mutanen da suka rasa muhallansu. su masu kallamiri sun faɗa cewa wasu kasashen afirka dai suna hana 'yan gudun hijira mafaka har yau irin waɗannan kasashen suna buɗe ƙofofinsu da wasu suke rufewa da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a yankin kuryar afirka muhammad abdi afe ya faɗa cewa and the African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us. ya ce gwamnatocin afirka suna ci gaba da gudanar da ayyuka a madadin dukkanmu wurin baiwa 'yan gudun hijira matsugudan da kuma buɗe musu kofofi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawayin kasar rick machar sun amince da kafa gwamnatin hadaka ta wucin gadi kafin wa'adin watan fabrairu ko da kuwa ba kammala warware takaddaman siyasa kafin lokacin ba shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar zaman lafiya a cikin watan satumba karkashin matsin lamba satumban shekarar 2018 karkashin matsin lambar majalisar ɗinkin duniya da amurka da kuma kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin ta igad bayan sun gaza cimma matsaya sau biyu daga gwamnati a watan da ya gabata ne aka tura wa'adin na baya zuwa cikin watan fabrairu lamarin da amurka ya sa ta dawo da jakadar ta gida saboda tana ganin kasar ka iya komawa cikin yakin basasa yakin shekaru biyar na sudan ta kudu ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatan mutane kane ya tilastawa wasu miliyoyi suka arce zuwa wasu kasashe ko kuma wurare da majalisar ɗinkin duniya ta ware a cikin ƙasar. rikicin shugabanci na tsakanin shugabannin biyu shi ne jefa kasar cikin yaƙi daga ƙarshe kotun kolin amurka a ranar litinin ta ƙi saurarin batun baiwa biranen ƙasar dama na ɗaukar masu kwana a waje a matsayin masu aikata laifi kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙaran amurka ta yanke a kotu ta tara da ke san francisco wanda ya fatali da dokokin ƙananan hukumomi a biranen boys da idaho Baba kuma Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Majalisar Wakilan Amurka ke shirin kada kuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. Majalisar ta kai ga wannan mataki ne bayan da ta kwashe watanni tana sauraron shaidu kan zargin da take yi wa Trump na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko ga Majalisar Dokoki kan binciken da take yi. Dangane da haka abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Nasir Danmowa, malami a jami'a da ke jihar Florida da ke nan Amurka. ya kuma fara da tambayarsa yadda yake ganin zaman na yau zai kaya. abin da mutane ke gani shine in don tsige shi za su su yan eh, jam'iyyar democrat suna da isasshen mambobi da za su suka da za su goyi bayan tsige shi wanda yake zai nuna cewa shi ne shugaba na uku kenan da aka tsige. To kamar wani kaso ake bukata kafin a tsige shi shugaba Trump a majalisar ta wakilai? Abinda kundi ya tanada na tsige shi daga majalisar wakilai yana bukatar simple majority. Wato rinjaye mafi karanci. Eh to suna da suna da hiye haka hmm. wanda za su goyi bayan suke to shi kullum tsarin mulki ya tanada. Hmm. To dakta akwai yiwuwar kamar a samu wasu 'yan democrat su sauya shekara su bi bayan 'yan republican duk da cewa su 'yan democrat suke da rinjaye a majalisar wakilan? eh to guda biyu waɗannan 'yan majalisar wakilai ɗan guda biyu da na ce can baya cewa sun ce su ba za su go bayan yunkurin duke shi daga mulki ba za su bi bayan 'yan republicans su ce ba su aminta da batun tsiki shi ba su 'yan democrat sai dai 'yan republican ne ba a samu ko ɗaya wanda ya nuna ko alamun cewa zai goyi bayan a cikin yanzu idan majalisar wakilan ta yi nasarar tsige shi wani mataki kuma za a ɗauka nan gaba to abin da za a ɗauka matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunkurin da suka yi za su rubuta shi kuma bin sai su tura ma majalisar dattawa su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma a Anthony General Chief Justice na ƙasa wato Justice Roberts kenan cewa ga abin da aka yi saboda haka shi zai zama alkali ga wannan shari'a kamar shari'a za a yi yadda kasa ana zaman shari'a su 'yan majalisar da ta su ne juros kenan wasu masu yanke hukunci shi kuma mai gabatar da kara wanda ita nan ta zaɓa shi zai gabatar da kara ta ce ga karar da suka kawo na cikin to shi babban alkali na ƙasa da ka ambata a baya takamaimai wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya ji gaban majalisar ta dattawa shi zai shugabanci abin amma ba zai yanke hukunci ba zai zama kamar alkali ne kawai mhm. masu eh, abin da kawai zai faɗa idan su majalisar ta dattawa suka yi zaɓe misali kamar misali ka san muna suna da sanatoci guda ɗari to ana buƙatar sanatoci mm. To da takwas republican suna da hamsin da da uku su kuma suna da eh, democrat suna da abin da bakwai mm. to kaga kenan sai kamin a samu cige shi sai yan majalisar dattawa republicans su guda kusan guda goma sha tara ne kenan sai sun goya musu baya wannan za a kaga abu ne mai wuya saboda shi shugaba trump yana da goyon ah, basu sosai a jam'iyyar republican To mecece makomar shugaba Trump idan aka gaza tsige shi a majalisar ta dattawa bayan an tsige shi a ta wakilai? To makoma ta shine shine zai ci gaba zama shugaban kasa. Kawai wannan tabon da aka bashi cewa an taɓa tsige shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi amma ba wani abu da zai sha shi game da mulkin da zai ci gaba da yi. Kuma zai iya tsayawa takara kenan a zaben da za a yi baɗi? kwarai kwarai zai yi wani takara don wannan abin gehen siyasa ne ba gehen shari'a ba hmm. eh, yasa inda kamar eh, laihi ne na gefen shari'a shi ne ba zai iya sake takara ba Dr. Nasir Danmowa kenan malami a jami'ar jihar Florida a hirarsu da Mahmud Lalo. A yau Laraba 18 ga watan Disamba kasar Nijar take bikin cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya. inda shugaban kasar isu muhammadu ya yi jawabi a kafafen gwamnati a jiya jajibir inda ya taɓo wasu mahimman batutuwa da suka shafi kasar harin ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar goma ga watan disamba na daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani harin ta'addancin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar 10 ga watan disamba a barikin inates na kan gaban batutuwan da shugaban kasar nijar ya tabo a jawabinsa na sallar jamhuriya le vaillant soldat sonore dans l'honneur et la dignité les paradis éternel isu muhammadu na cewa sojojinmu sun rasu cikin yauci da mutunci allah ya ji kansu ya yi musu kyaukyawar makoma Je Il sera mis en place euh, le premier WACF pour les pupilles et veuves. Na san iyalansu na cikin damuwa saboda haka na yanke shawarar kafa gidauniyar yara marayu da matan sojojin da suka kwanta dama a fagen daga kare mutuncin iyalansu ya zama wajibi a gare mu saboda sadaukarwar su sannan a ɗaya gefe za mu raɗa wani dandali sunan da tana kanal hassan anutab sakamakon jarumtakar da ya nuna a faɗan inates L'attaque du Natès et euh, celles qui l'ont précédé nous rappellent euh, que nous sommes en guerre. Harin Inates da waɗanda suka gabacin shi na ƙara tunatar da mu cewa muna cikin yaƙi. Yaƙi ne muke yi da maƙetacin abokin gaba wanda ba shi da imani baya mutunta doka. Hatta ƙa'idodin addininmu da yake ikirarin yi wa hidima ba ruwan shi da su. shugaban kasar ta nijar ya ci gaba da cewa wannan yaƙi za mu yi nasara ko man daɗewa idan allah yarda muna da wadatar dakarun da za su ba mu damar samun galaba saboda haka za mu karfafa su mu kuma kara inganta hulɗa da aminanmu na san cewa dukkan 'yan ƙasa na baiwa jami'an tsaro goyon baya kare martabar ƙasa nauyi ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa soja ko farar kula. Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature a demoraliser les forces de défense et de sécurité. Ina kira gare ku ku kiyaye aikata wata ɗabi'a ko furta kalaman da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzali kamar yadda dokar ƙasa ta wajabta. da hantsin wannan laraba askarawan Nijar za su yi fareti a gaban shugaban ƙasa Isu Muhammadu da mukarraban gwamnatinsa albarkacin bikin sallar karɓa-karɓa da ke gudana a wannan karan a Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu koma jihohin Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya inda matsalar garkuwa da mutane ke ƙara munana cikin kwanakin nan inda a jiya talata wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kai farmaki a cikin garin ganye da ke ƙaramar hukumar ganye a jihar Adamawa. Inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da ke shayarwa da ƙananan yara. wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp suleiman yahaya unguroje akan akuwar lamarin inda ya ce wasu 'yan bindiga suka shiga gidan wani alhaji hassan inda suka yi garkuwa da matansa guda biyu da kuma 'ya'yansu kowane mata tana shayarwa so lokacin da aka fada ma rundunar 'yan sanda sai suka garzayo wanda dpo ne ya jagorance su suka garzayo zuwa wurin su a yunkurin da suka yi domin su samu su kwato wa'inda aka yi kidnapping sannan su kamo su ashe suna dewa sai suka yi ta harbe harbe har aka samu aka harbi 'yan sandan mu guda hudu kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni da area commander da anti-kidnap unit da kuma operation farauta suka tattaro suka koma wancan wurin domin su je su taba. tabbatar sun kwato wa'inda aka yi garkuwa da su sannan kuma kama wa'inda suka aikata haka. Duk yake ai wuta tsakanin 'yan sanda da su din su a bangaren su akwai wanda aka raunata su masu garkuwa? To akwai wa'inda aka raunata sannan su suka ɗauki mutane suka bi amma yanzu haka na gaya maka ana bin sahu domin a tabbatar an kama su domin da suka ɗauke su ne suka gudu kan babura amma yanzu dai an biyo su domin a tabbatar duk inda suka ci an gano su an kama su. dsp suleiman yahaya unguroje kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa a tattaunawarsu da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Mai sauraro barkan mu da sake saduwa a wani sabon shiri, ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata, mun fara warware zare da abawa a kan batun ayyukan mazaƙu da shugaba Muhammadu Buhari ya koka a kai. Idan ba a manta ba, Ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe a kan cewa an kashe naira tiriliyan ɗaya a cikin shekaru goma babu ayyukan sannan kudaden sun yi batan dabo. Akwai wanda ya nuna mamakinsa a kan yawan shekaru da kwatankwacin kudaden da ake magana a kai, wani kuma cewa ya yi waɗanda ke mu'amalan ayyukan mazaɓun sun san inda kudaden suke saboda haka a tuhume su wani kuma ya ce 'yan majalisa ba sa maganin kudaden su dai suna faɗin irin ayyukan da suke bukata ne a yau waɗanda ayyukan mazaɓin ya shafa ne a zauren za mu ji yadda ake samun kudade da kuma yadda ake aiwatar da su tare da jin irin matakan da majalisar wakilai ta ɗauka akan wannan batu da farko sanata abdullahi adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma ya yi tsokaci. farko suna ne akwai ayyuka na mazaɓu na 'yan majalisa suna ne domin tun shiga majalisar dattijai na najeriya senate na shiga shekara na 2011 har kawo yau ba kwangila guda ɗaya da aka yi a mazaɓata na yammacin jihar nasarawa wanda ni sanata abdullahi adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi a fito a cimin ga kwangilan ni na ba da shi a matsayin ɗan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshenta da ke ba da kwangilolin da za a na dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zaran an ce ga aiki kaza kaza kaza za a yi ba kai ɗan majalisa za ka ba da kwangilan ba kuma kai ɗan majalisa iyaka da a kasafin kuɗi ka samu da kai amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba shawara da kai ba an ce ana haɗa kai da ku wajen kawo 'yan kwangila idan akwai suke wasu ga 'yan kwangilan su ban san su ba hamta zai ce ni ga dan kwangilin na kawo a bashi kwangilan mazaɓata ya zai kawo Ya kawo ga kai sata kayi karya shekara na kaza yau shekara goma sha wani shekara na kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abinda ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki a kawo gani eh, mun gani su ma'aikatan gwamnati su ke ba da kwangilan kuma akwai waɗansu daga cikin waɗannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban kasa akwai ofis na musamman sa da tana da darakta guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma sdg daraktan da ya da na da a ofishin shugaban kasa take ba da majalisa ba ne ba kuma su ke cewa ka kawo abokai sun ka yi a mazaɓarka muka ba su kan namu kenan a sani na ko shekaran jiya jiyan nan an kawo takarda a kan faɗi mai yake so a zaɓata na faɗi wa za a ba ba ta mai ce ba da ɗan kwangila ba ko ba da niyan ba da dan kwangila ba a tambaya ba ni ko ban ce a bani ba kenan ba a ba ku kuɗi cewa ku je ku yi ayyuka ni dai in don ce ga kuɗi an ba mu cewa mu je mu ba yan kwangila a zo ya ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka kafa na yadda za a bi a ba da kwangila na wani aiki na gwamnati ko kaya za a kawo ko gini za a yi na hanya ko na gidan zama ko makarantu ko abin nan akwai ka'ida na ba da wannan kwangila daga yin talla har zuwa tabbatar da wane ne ita cancanci a shi kwangila iri kaza wannan suke yi namu iyaka a ce ga abin da aka bayar a kasafin kuɗi na wannan shekaran kuma ga abin da za a yi a mazaɓanka iyaka namu kenan. sai honorable abubakar hassan fulata daga jihar jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazaɓu ke kawowa tsakanin su 'yan majalisa da waɗanda suka zaɓe su. matsalar ɗan majalisa a najeriya ba ma a najeriya ba a duk duniya amma musamman a najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu yi musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma a an fahimta amma ba a su a fahimta dan majalisa aikinsa shine kawai ya yi doka magana yin rijiya ba aikin dan majalisa ba ne magana gina makaranta magana gina hanya ba aikin dan majalisa ba duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko ɗaya a ciki dan majalisa aikinsa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda ya yi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba shi ne aikin majalisa to amma idan ka je ƙauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da kai tsarin doka kwaɗe ba aikin ɗan mai ni ba yi ɗankon gida ba ba yi zan ba ɗankon gida ba zan tsaya ne akan idan an yi in je duba aiki ne an yi an yi shikenan to idan a ka'ida in an yi za a kawo takarda na sa hannu aiki yayi to yanzu takardar ma ba a kawo na sa hannu akan yayi ko bai yi ba dan kwangila idan aka bashi kwangila idan ya je yi ba ma sanin lokacin ma aka da ake biyan sa aiki ne na bangaren zartarwa shi yasa aka raba gwamnatin kasu uku akwai bangaren shari'a akwai bangaren zartarwa akwai bangaren doka a san lokacin da za a biya dan kungiya to yaya za ku taɓa rayuwar waɗanda suka zaɓe ku in dai kun tsaya a yin dokan ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki an majalisa sa ne shine je ya zagaya aikin da shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi nan ya ko bai yi ba in an yi yaya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba a yi ba me yasa ba a yi ba kafin ka sake bashi wani kudin haka ake yi to amma an ɗauki ɗan majalisa shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban ƙasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka ɗan majalisa ta ina kai ba kuɗi ne kai ba banda albashi da alama baka da komai. amma ga sanata kabiru ibrahim gaya mai wakiltar kano ta kudu ya ce mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru goma sha biyu da ya yi a majalisar dattawa ana tabbatar da Firas Buhari na kuma taɓa gaya mani da shi cewa eh, wannan aiki na constancy project yana taimaka al'umma a ƙauyukanmu. Ni ba fariya ba Allah ne sallah da cin zaɓe da alumma ta amma wata abubuwan na kyauta musu a shi su gani suka sake zaɓe na da damar su saboda ba za ka je ba logan ba za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta gudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma bohol tashar ruwa a kan kudu kowa na yi ajuza sun fi ɗari biyu wani abu ne wanda yake duk wani na jazance na yi aji guda ɗari biyu a kano ta kudu a lokacin goma sha shida na yi asibitoci guda goma sha takwas na yi wurin koyar da sana'a aji blok ne guda biyu ake koyar da sana'a na yi guda goma sha takwas na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi dubu biyu a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi ɗari uku to duk wani abubuwa ai tallafawa ce kuma da yana cin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu waɗansu da dama duk wani is part of empowerment na ko kuma consultancy project namu mun gyara mun tallafi da yawa na matasan matasa mun ba da injin noman rani ga ƙauyuka duk wannan is part of consultancy project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum dubu shida sun amfana da injin noman rani da na raba a cikin shekara goma sha biyu na kuma suna noma rani suna sana'a yi da haka ke gani mu ko boko haram ma bai tasiri a Kano ta Kudu ba duk da ya shigo cin garin Kano bai shiga Kano ta Kudu ba saboda yaran mu sun samu abin yi suna yi saboda haka kwanson zuro yana da muhimmanci eh a waɗanda ba za ka raba ka ce kowa a rayuwa na kirki ne ba dole ka samu bata gari kaɗan kuma cewa ce wake ɗaya kan ɓata gari to muna ga president insha Allahu da damar muna wannan aiki duk shawara da ka yanke idan kashi 60 tana da kyau to sai haƙura abu arba'in din ma sai a neman hankali su gyara. To ko ana ayyukan mazaɓu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai ɗauke da mutane goma sha bakwai a ƙarƙashin shugabancin honorable francis charles udiok daga jihar akwa ibom kuma an ba su wa'adin makonni takwas domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin sanata abdullahi adamu da sanata kabiru ibrahim gaya da honorable abubakar hassan fulata ni ce madina dauda mu huta lafiya a gaida madina dauda da shirin demokradiyya a yau kafin mai sallama da ku gaba ya dawo da takaitattun labaran duniya. shugaban masu wurin jayi a majalisar wakilan majalisar dattawan amurka mitch mcconnell a jiya talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye dan democrat chuck schumer na gayyatar wasu hadiman shugaba donald trump su ba da bahasi akan binciken tsige trump din a cikin watan janairu mcconnell ya kira yunkurin tsige trump da majalisar wakilai mai rinjayen democrat wanda ke yiwuwar kada kuri'ar tsige shugaba donald trump a yau laraba cewa wuce gona da iri ne da kuma rashin lissafi mcconnell ya ce babu aiki wato majalisar dattawan ba za ta yi aikin gudanar da bincike akan wanda ya laifi ko kuma tabbatar da binciken kokwaf domin samun wani da laifi ba shugaban rasha vladimir putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labaran kasashen waje a matsayin wani bangare na cin zarafinsu masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai cd da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Afrique. Le monde aujourd'hui.